kai kai tsaya tsaya wai me yake faruwa ne wallahi ina fitowa daga ɗaki na gashi ya haura takatanga, to in ba barawo ba zai bi takatanga. barawo mm, ah. ne malam wai haka yake na rinjira Allah ba haka bane to ya yake to ya aka yayi ta ina suka biyo ka Hmm, kawai ni na shiga gidan ne kawai in saboda na je lika posta dan takara na dan takara gidan na siyasa ne da zaka je lika posta cikin gida ba ma kofar gida ba ne irin lika hoton yan siyasa da zaka je ka yi bayan yan siyasan yanzu duka makareta ne hmm, na rinje da Allah ni dai wannan wanda nake likawa saboda na tabbatar da ingancin shi da amincin shi ba ma dari bane ba makareci bane saboda tun kafin ya rike wani mukami mutumin kirki ne ingantacce wanda yake da burin ya ga talaka yana cikin jin daɗi da roda sannan yayan talaka sun sami ilimi ingantacce to mu a nan garin biyu idan mu zaɓe shi ba mu za mu zaɓa to shi wannan dan takarar da kake tallata shi wane ne shi a nan garin biyu sannan me yake nema to a nan biyu waye cancanta wanda ya dace mu zaɓa a matsayin dan majalisar biyu wanda ya wuce ofanka Alhamdulillah.